Demokradiyya a yau. Cikin shirin gwamna Tambuwal da Otom za su ci gaba da riƙe kujerunsu duk da sauya jam'iyya da suka yi, za mu ji abin da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa a kan haka. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. ba mu da cikakkiyar masaniyar irin dambarwar siyasa da take ci a jihar Benue. Amma ya sanin mu babu wata ɓaraka a zahiri a shugabancin jam'iyyar APC a jihar Sokoto. To ko me ya kai ga har gwamna Aminu Tambuwal barin jam'iyyar APC baya ga raɗaɗɗen cewa yana son ya takarar shugabancin Najeriya da yake sha'awa tun a shekara ta 2015? Gajiyar shimfiɗar da Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana akan haka. Magoya bayan gwamnan Tambuwal na zargin tsohon gwamna Wamako da cin amanar Tambuwal duk da ladabi da biyayyar da yake masa tun sa'ad da ya hau kujerar mulki. Tsohon ɗan majalisar wakilai ta tarayya Shu'aibu Gwanda Gobir na hannun dama ne ga gwamna Aminu Wazir Tambuwal da suka canza sheka tare. Mai girma gwamna kowa ya sani mutum ne mai kawaici da ladabi kuma ya bi wa mako bi na ɗa da uba ba ko nawa da ƙane ba sannan babu wani abu a cikin birnin jihar sokoto wanda mai girma gwamna ya je aiwatar da shi ba tare da izinin tsohon gwamna aliyu magatakardawa mako ba wannan ya kawo cikas da taɓarɓarewa na abubuwa da yawa domin mai girma gwamna ya sakamma tsohon sanatawa mako jagoranci da ragoma jihar Sokoto har ta kai irin halin da take ciki. A wani bangare kuma ana zargin cewa dangantaka ta so matsami ne tsakanin gwamnatin Bol da uwar jam'iyyar APC tun sa'ad da aka zarge shi da rugawa kamun kafar neman mukamin mataimakin shugaban ƙasa idan har ta Allah ta kasance ga shugaba Muhammadu Buhari sa'ad da yake matsananciyar jinya a wannan lokacin a ƙasar Ingila. to sai dai wannan ma in ji shu'aibu gwanda gobir na daga cikin tarkon da wa mako ya dana wa gwamnati tambuwal wallahi sai yana duk abin da aminu tambuwal yake ciki na neman shugabancin kasar nan ko na bane bai nema wallahi wa mako ya sani kuma shi ya iza shi to amma dan majalisar tarayya mai ci yanzu haka daga jihar ta sokoto abdullahi balarabe salame wanda ya ci gaba da kasancewarsa a jam'iyyar apc waɗannan zarge-zargen duk soki burutsu ne kuskure ne da kuma kasawa ga shugabanci har wani kana shugaba kana gwamna an samu matsala ka dawo ka ce wa da adalilin matsalan matsalar nan to kai tun harin baka cancanta ka rika ba don mi za ka rika kowannen su da an karanta su na zauna na ce mai to tsaka da daga 29 ga wata Allah bai sake tambayan maga takarda mi ya da Sokoto. Na tambayi lauya Modibo Bakare shin mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa kan canja jam'iyya irin wadda 'yan siyasa suka yi a baba na a ƙasar? Eh, ya danganta ga wace irin kujera mutum yake abin a canja sheka idan na fahimce kamar barin jam'iyya da aka zaɓi mutum zuwa wata jam'iyya. Hmm. Idan haka ya faru, idan ta bangaren a executive wato bangaren zartarwa ne wanda aka yi tanadi a sashi na gargashin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya, su wannan mutum ba wani mataki da za a ɗauka a kansa sai duka a jira shi a zaɓe mai zuwa idan har mai sake neman zaɓe ne. to mutane su nuna ba shi ake zaɓe ba jam'iyyar ta ne ake bukata kuma jam'iyyar ya barta. Bari dubu bakari eh, gwamnan jihar Benue Samuel Otom da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal suna daga cikin waɗanda suka bar jam'iyyu da suka ci zaɓe a kai suka shiga wata jam'iyya. Su waɗannan babu wani hukunci da za a iya musu saboda wannan canza sheka sai kawai in lokacin zaɓe ya zo baɗi? Kamar eh, su suna ɓangaren ah, zantarwa ne, wato executive. kuma babu wani abu da aka yi tanadi na domin eh, sashi da ya sa gwamna yake iya rasa kujeransa wanda aka yi tanadi a sashi na dari da tamanin da biyu na tsarin mulkin Najeriya inda jam'iyyar party wato jam'iyyar siyasa ne ya shiga ba zai rasa kujeransa ba amma ya shiga abin da ya shiga cikin society kungiyar asiri wannan kuma ya shiga wani bangare ne wanda zai iya rasa ta sa. a tsarin mulkin najeriya na yanzu wanda muke amfani da shi ba kamar na zamanin second republic wato jamhuriya ta biyu wanda idan gwamna ya canza ko kuma shugaban kasa ko abin nan mataimakin shugaban kasa ko mataimakin gwamna suka bari kamar yadda muka muke in ka tuna su abubakar mini lokacin da su gwamna barde da sauransu wanda suka canza jam'iyya suka koma wasu jam'iyyu sai da suka bar kujeru su to kaga wannan babu wannan tanadi a wannan tsarin mulkin Najeriya da muke amfani da shi kuma ɗaya daga cikin wato abin da muke lakuna wato wasu rauni ɗaya daga cikin rauni da ake samu a tsarin mulkin Najeriya har yanzu don in ka duba fassarar da aka yi ma a kes ɗin Ameci rotin Ameci da Omeha na jihar Rivers wanda kotun koli suka faɗa ƙuri'a ta jam'iyya ce ba ta mutumin da aka zaba ba to sa'an nan mutumin sai ya zo kuma ya bar jam'iyyar kaga ya bar ƙuri'un kenan a su yan majalisa su waɗannan mai tsarin mulki ya tanadi a kansu to tsarin mulkin Najeriya idan dan majalisa a gargashin kamar dan majalisar tarayya muke magana yanzu a gargashin sashi na a da takwas wato section 68 na 1999 constitution gargashin kamar wato a ƙaramin sashi na ɗaya idan ya canja shiga daga jam'iyyar da aka zaɓe shi zuwa wata jam'iyya wadda ba ita aka zaɓe shi ba to zai rasa kujerarsa sai in a kaya ko biyu abubuwa sun faru idan akwai rabuwa a cikin jam'iyya wato abin da kira division ko faction wato an samu rabuwa jam'iyya ta dare gida biyu wanda aka samu rudani ba a san wace ko a branch dinsa ko a jiyarsa ko a tarayya ya rasa wanne ne zai je ko kuma jam'iyyar ta yi maja wato ta abu da wata jam'iyya kamar da aka yi shekarun da suka gabata inda aka yi aka hada su alakan jam'iyyu suka zama jam'iyyar APC. Mm. wannan mutum in yana ɗaya daga cikin legacy party wata jam'iyya ya shigo ba zai rasa kujerarsa ba. Don shi kansa abin da ke division na party ko faction a party din ai tsarin mulkin Najeriya ba yi bayanin sa dalla-dalla ba kuma haka ne al'adar tsarin mulki kenan. To amma hukunce-hukuncen da aka samu daga kotuna wato case law wanda judicial president ake kira a turance to sun ba da abin da ake nufi da wannan to sai a auna a ga shin rarrabuwan kawuna da aka samu a jam'iyyar apc yanzu ya kai wannan abin da aka fassara a hukunce-hukuncen kotuna ko bai kai ba ni a fahimta ta bai kai ba sannan ma a fahimta ta ma abin da ake kira division din babu shi ma a apc domin babu jam'iyyar apc da aka ce ta yi farar executive akwai shugaba daga sama har kasa ko wani shugaba da secretariat da executive nan wanda hukumar zaɓe ta rasa gane wanne ne na gaskiya da wani na ƙarya don ɗaya daga cikin abubuwan kenan da ke sa a yanzu in za ka yi takara ma a ina za ka sayi fom naka a ina za ka je kai aure zikiti kake kai mu baya sa. wannan bangare da suka kira kansu su RAPC dinnan su karkashin Buba Galadima su basu su cika sharuɗan zama jam'iyyar bangaren eh, rabuwar kawuna da zai sa eh, hukumar zaɓe ta kasa gane wacce daga wacce ba a illar da aka samu kenan ai wato suna yana da illa idan ka kawo sunan jam'iyya ka tsara mata wani wani harafi to ba jam'iyyar ba ce kuma ai suka ce rapc to kaga in da aka tsara r a wuri ba digigin ba ne su sabuwar jami'a ne suka sa ko a wata rijista ko ba za a yi wata rijista ba wannan kuma tsakanin da kuma zaɓe ne to amma ta tashi daga apc yi. To saboda to su mata launi. To su waɗannan ƴan majalisa da su waɗanda suka shiga ƙarƙashin wannan RAPC za su ci gaba da rike kujerunsu ko yaya? Da suka gaura sun bar jami'ar APC a bisa ga tsari da wannan sati da na gaya maka da kuma hukunce-hukunce kotu ai su ba su rasa kujerunsu ne kawai domin cewa an taba yi a baya ba ai komi ba wannan baya halartar da aiki a bisa ga tsarin mulkin najeriya yanzu idan da dole ne su rasa su ba kujerunsu to ko ba kidare kujerunsu bakan a majalisa ko kuma a ɗauki matakin gaggawa na kotu su mai da wayannan kujerun da aka bari bakan domin duk wani wanda ya canja daga jam'iyya zuwa jam'iyya babu jam'iyya daga cikin jam'iyyun da muka sani na yanzu wanda suke da da faction wanda zai iya kai matsayin da in ka bar jam'iyyan za ka da kujerarka. To, babu, duka jam'iyyun guda duka, da PDP da APC duka. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako, sai kuma mako mai tahowa da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. na madadin murtala faruk sanyinna da barista modibo bakare da cubahiro ne da solomon abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shiri a nan nisa abu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.